Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Asabar 15 ga watan Janairu a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Jiya Juma'a fadar shugaban Amurka ta White House ta tuntubi ƙasar Ukraine a ta yin taimakawa wasu hukumomin gwamnati da suka fuskanci harin kuje ta yanar gizo cikin dare ma'aikatar harkokin wajen amurka ta sanar jiya juma'a cewa manzon musamman na amurka a nahiyar afirka zai kai ziyara kasashen saudiya da sudan da habasha amma komai zuwa a daidai lokacin da ake fama da tashe-tashen hankula a kasashen afirka biyu gabanin buɗe gasar olympic ta lokacin hunturu a kasar china a watan fabrairu mai zuwa hukumomi na kokarin dakile barkewar samfurin omicron na cutar coronavirus mai saurin yaduwa a wani birni na kudancin kasar. to madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da najeriya ta cika shekara hamsin da shida da sojoji suka hambara da jamhuriya ta farko a karan farko wasu masana na ta'allaka matsalolin da suka dabaibaye kasar na rashin ci gaba da juyin mulkin da najeriya ta fuskanta a baya kusan mafi yawancin waɗannan fitintunu ma da muke samu a yau na kabilanci na addini na bangaranci wurin sha'anin siyasa da sauran al'amuran a ƙasar nan kusan duk suna da alaƙa da tasiri ga wancan ainihin juyin mulki. Farfesa Abubakar Abdullahi kenan na sashen nazarin kimiyyar siyasa a jami'ar Usman Dan Fodiyo da ke Sokoto za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazoum ya ɗauki alkawarin kawo ƙarshen rashin adalcin da 'yan ƙasar ke zargin ana fama da shi a fannoni daban-daban bayan wata ganawa da ƙungiyoyin kare dimokuraɗiyya. Muna kuma tafi da rahoto kan tasirin da wasannin kwallon kafa na cin kofin Afirka ke yi a yankin arewacin ƙasar Kamaru musamman inda wasannin ke gudana. Kamar yadda muka saba a kowace rana Asabar, yau ma muna nan tafi da shirin a dawo lafiya. Wanda Baba Yakubu Makeri ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Juma'a fadar shugaban Amurka ta White House ta tuntuɓi ƙasar Ukraine da ta yin taimaka wasu hukumomin gwamnati da suka fuskanci harin kutse ta yanar gizo cikin dare. Wani mai magana da yawon kwamitin tsaro na fadar White House NSC ya faɗa murya Amurka cewa an yi shugaban Amurka Joe Biden bayani game da harin wanda ya haddasa rufe shafukan yanar gizon gwamnatin Ukraine da yawansu ya kai sha biyar. Kakakin ya ce hukumar NSC ta yi ta yin duk wani tallafi da za ta iya bayarwa yayin da ake ci gaba da tantance illa harin. Ma'aikatar harkokin wajen Ukraine ta bayar da rahoton cewa a jiya Juma'a ma'aikatan da abin ya shafa sun hada da Baitul Mali da hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa da wasu ma'aikatan gwamnati inda ake ajiye bayanan fasfo na 'yan ƙasar Ukraine da kuma bayanan rigakafin coronavirus na ƙasar. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta sanar jiya juma'a cewa manzon musamman na amurka a nahiyar afirka zai kai ziyara kasashen saudiya da sudan da habasha a mako mai zuwa a daidai lokacin da ake fama da tashe-tashen hankula a kasashen afirka biyu david setterfield da mataimakiyar sakataren harkokin wajen amurka molly peel za su tafi zuwa riyadh da khartoum da addis ababa daga ranar 17 zuwa 20 ga watan janairu a birnin riyadh mutanen biyu za su gana da prince of sudan wata kungiya da take neman a maido da gwamnatin rikon kwarya kasar bayan da sojoji suka yi juyin mulki a watan oktoban bara taron na da nufin ba da goyon bayan kasa da kasa ga tawagar majalisar ɗinkin duniya wacce ta tsara sabunta gwamnatin rikon kwarya da farar hula ke jagoranta zuwa dimokuraɗiyya a cewar wata sanarwa labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Gabanin buɗe gasar Olympic ta lokacin hunturu a ƙasar China a watan Fabrairu mai zuwa, hukumomi na ƙoƙarin daƙile barkewar samfurin Omicron na cutar coronavirus mai saurin yaduwa a wani birni na kudancin ƙasar. Jami'ai a Juhai sun dakatar da zirga-zirgar motocin bas a birnin bayan da aka samu waɗanda suka kamu mutum bakwai da nau'in cutar mai saurin yaduwa kuma sun shawarci mazauna birnin da su zauna a gida. A cikin mako ɗaya ko biyu, amurkawa za su fara samun abin gwajin coronavirus kyauta har gida daga gwamnatin amurka mazauna za su nemi abin gwajin a wani shafin yanar gizo da aka keɓe sai dai abin gwajin zai yi matukar wahala ka same shi a shaguna ma'aikatar lafiyar kasar india ta faɗa yau asabar cewa ta samu adadin mutane da uku sabbin waɗanda suka kamu da covid wanda ya haura adadin waɗanda suka kamu jiya juma'a da dubu hudu da dari shida da talatin da ɗaya. Tuma Dalla, kafin ku ji ƙarashin labaran zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Kamar sauran ƙasashen Afirka, Najeriya ta sha fama da matsalolin juyin mulkin soja tun bayan da ta samu 'yancin kai. Abinda wasu masana ke ta'allakawa a zaman silar duk matsalolin da suka dabaibaye ƙasar na rashin ci gaba. a yau asabar 15 ga watan janairu aka cika shekara 56 da juyin mulkin farko a kasar wanda masana ke ganin ya kawo cikas ga samun ci gaba da magabata suka dora kasar a kai kuma akwai jan aiki wajen mayar da ita bisa tubalin na ci gaba wakilin muryar amurka muhammad nasir ya duba mana wannan batu Kasashen Afirka sun fuskanci matsalolin juyin mulki a lokuta daban-daban akan dalilai daban-daban duk da fafutukar wanzar da tsarin demokuraɗiyya da kasashen da suka ci gaba a duniya ke yi. Najeriya wadda ta samu 'yancin kai shekara ta 1960 asabar ta sha biyar ga watan janairun wannan shekara shekaru 56 kenan da sojoji suka hambar da jamhuriya ta farko abinda masana ke gani a zaman abin da ya kauce kasar daga kyakkyawar turba ta ci gaba da shugabannin farko suka dora ta a kai farfesa abubakar abdullahi na sashen nazarin kimiyyar siyasa a jami'ar usmanu dan fodiyo da ke sokoto na ganin cewa kusan mafi yawancin waɗannan fitintunu ma da muke samu a yau na kabilanci na addini na bangaranci wurin sha'anin siyasa da sauran al'amuran a ƙasar nan kusan duk suna da alaƙa da tasiri ga wancan ainihin juyin mulki juyin mulkin ma da ya biyo bayan na harkon shi ma kusan wannan dimension ɗin ya ɗauka. yakin civil war da ya biyo baya shi ma in ka kalle shi wannan siga ce a ya ɗauka kusan duka matsalolin da ƙasar nan ta samu musamman matsaloli waɗanda suka shahi siyasa da zamantakewa za ga suna da alaƙa wani babban abin sha'awa shine yadda shugabannin jamhuriya ta ɗaya suka assasa tare da aiwatar da ayyuka na samar da ci gaba ta amfani da arzikin ƙasa ba tare da mayar da hankali wajen cewa bashi ba a cewar dr tukur muhammad muktar na sashen nazarin tarihi a jami'ar usmanu dan fodiyo in ka diba kowane yanki za ka ga shugabannin su sun aza su bisa ga wani tsari bisa ga wata tahiya wadda ga haske nan kana gani ga kamfanona jiragen kasa ake talo da ana fita kasashen waje tsarin da sun kai ma kasa na farko da ake kira first national development plan har yanzu wasu abubuwan nan muna amfani da su look at da kayan dam cikin an kai shi ba a yi aro kokobu ba jami'o'in nan ta insuka da ta ibadan da ta zaria ba a aro ko ba hanyoyi da ake kira trunk a road manyan hanyoyi wa'anda na fara hada kasa ba aro kudi ba yau ga munan bashi ya dabaibaye mu da dukkan nisa kana jin motsin bashi bisa jikinka masana irin farfesa abubakar abdullahi na kallon waɗanda suka shugabanci najeriya a shekarun baya bayan nan tamkar ma waɗanda ba su san menene makasudin shugabanci ba shi yasa suka bari bakin wuta ya mutu a hannunsu wajen samar da ci gaban ƙasa da a ce shugabanninmu irin su marigayi sardauna su tafa balewa su ci obafemi a walau da inan bi a a ce suna raye yau ko za su tashi yau da hakika za su ji ciwon abin da ya biyo baya bayan sun bayan mulkin ƙasar nan su ƙasar nan ci gaban su ba wai individual interest ɗinsu ba kuma ina ganin wannan shine shugabancin yanzu ya rasa to ko akwai dama ta samun sauyi wanda zai mayar da kasar bisa turba irin ta farko wadda magabata suka dora ta a kai Dr. Tukur Mukhtar na ganin cewa. Ba mu ɗebere kuma muna fata a samu sai yi waɗanda za su fuskantar da Najeriya su aza Najeriya bisa ga hanya. Amma tabbas sai an samu shugaba haziki mai hangen nesa kuma wanda zai iya tsayi ga adalci. Sama da shekaru 61 da samun 'yancin kan Najeriya amma ci gaban kasar bai kai yadda wasu 'yan kasar ke tunanin ya kai ba musamman duba da arzikin da Allah baiwa kasar idan aka kwatanta da wasu kasashe na Afirka wasu masana na ganin lokaci yayi da ya kamata jama'a su gaya junan su gaskiya tare da 'yan karatun ta natsu don mayar da kasar bisa turbar da za ta kai su ga tudun mun tsira Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya Madalla a gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. Gwajin makami mai linzami na baya-bayan nan da ƙasar Koriya ta Arewa ta yi ya hada da wasu makamai masu linzami biyu da ta harba su daga layin dogon kasar, Kamar yadda kafafen yada labaran ƙasar Koriya ta Arewa suka ba da rahoto. amma bata ba da cikakkun bayanai game da abin da ta riga ta kaddamar na uku a wannan shekara ba. Hotunan kamfanin dillancin labarai na KCNN ya nuna wasu makamai masu linzami biyu masu nau'in kore wulik da ke fitowa daga wani dandalin harbawa na layin dogo a wani yanki mai tsaunuka da ke cike da hayaki. Ba kamar gwajin da aka yi a farkon wannan makon ba, shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un bai halarci kaddamar wata jiya Juma'a ba. kamar yadda rahoton kcna ya bayyana rahoton ya ce an yi atisayin da nufin gwada lokacin mayar da martani da kuma faɗakarwa na makami mai linzami na ƙasar da ke ɗauke da layin dogo wanda aka samu 'yar takaitacciyar sanarwa kafin ƙaddamarwa ƙaddamarwar ta haɗa da makamai masu linzami waɗanda aka harba su a daidai inda aka auna a teku da ke gabar tekun gabashin koriya Wata babbar jami'ar diflomasiya ta Turai ta yi imanin cewa har yanzu akwai damar da za a iya kwantar da rikicin siyasar ƙasar Mali, wanda ya sa gwamnatin sojan ƙasar ta rikon ƙwarya karawa da makwabtanta da ƙasashen duniya a cikin 'yan kwanakin nan. Wakiliyar musamman ta Turai a yankin Sahel, Emanuela Delri, ta soki masu mulkin ƙasar Mali a halin yanzu da ta da hankalin ƙasashen yankin da Turai ta hanyar ɗage zaɓe na tsawon shekara biyar. da kuma kawo sojojin haya na rasha don taimakawa tsaro sai dai a wata hira da ta da murya amurka jiya juma'a da ta ce tana ganin a ƙarshe shugabannin juyin mulkin ba su da wani zaɓi illa su ja da baya dari ta yaba da takunkumin da aka kaka ba wa ƙasar mali a farkon wannan makon da ƙungiyar ecowas da kuma au suka ɗauka inda ta bayyana su a matsayin masu daidaitawa kuma suna da tasiri ta kuma yi kira ga kasashen duniya da su gaba da matsa lamba kan gwamnatin wucin gadin. To a gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. sake komawa bangaren rahotanninmu. A yayin wata ganawar sirri da kungiyoyin kare demokuraɗiyya a fadarsa, shugaban ƙasar Nijar Muhammad bazum ya ɗauki alkawarin kawo ƙarshen rashin adalci da 'yan ƙasar ke zargin ana fama da shi a fannoni da dama na rayuwar yau da kullum. Saboda haka ya buƙaci shawarwarin da suka dace domin tunkarar matsalolin da Nijar ɗin ke fuskanta a yau. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai. awoyi akalla hudu aka shafe ana tantaunawa a tsakanin shugaba muhammad bazum da shugabannin kungiyoyin hwararen hula a kan batutuwan da suka shafi tafiyar ƙasa a wannan lokaci na fama da tarin kalubale ta yadda za a samo bakin zare kamar yadda suka bayyana a taron manema labaran da suka kira shugaban kungiyar alternative espace na daga cikin waɗanda suka halarci wannan zama ya kwatanta mana cewa ya kiraye mu ne don saboda yana so ya tamtamna tare da mu bisan matsaloli na tsaro da kasanmu yake fuskanta a hali yanzu mun ja hankalin shi bisan wadansu abubuwa wanda mu muka gani na farko mun kwatanta mishi da damuwanmu kan ba a bin dokoki ana taka dokoki ana kama mutane ana gallaza musu ba tare da an bi hanyoyi na shari'a ingantacce ba bancin shi mun haɗi rashin jin mu a game da cin zarafin bal'adama da ake yi musamman hana mutane su yi jerin gwano su haɗi albarkacin bakinsu waɗansu a kama mutane ana jefa su gidan kaso da sauransu abubuwa dai wanda ba su dace ba a yi su a a kasan da ake cewa ana demokarasiya kuma mun yi magana bisa kan harakan shari'a da muke gani babu shari'a babu adalci a kasan nan haka kuma shugaban ya ɗauki alƙawla da dama son allah dambashi shine shugaban gamayyar Rawad. ya ce a bashi wata shida da yarda allah da yarda Allah alkawalin da ya ɗauka zai yi wadda ya kamata shi ka iya yi shi zamanto wannan matsalar ta tsaro shi zamanto tana cikin tarihi wanda ba mu mutuna da shi na biyu ya ɗauki alkawali bisa gare mu da cewa 'yan hura hula shi in dai shi ke iko kuma yana bisa iko ba ta yi wa a tsayar da dan hula a sa shi kurkuku saboda ya haɗi ra'ayin shi koko ya haɗi ra'ayin da ƙasa take ciki a dokance ba za a yarda a liƙe ɗan farar hula ba ko ko ɗan sandika ya ce bisa harka na tera kisan fararen hula na tera an tabbata da ba sojojin nijar ba ne faransawa na sun kai kashi kuma su da kansu sun yarda shi da kanshi ya yarda da faransa sun kai wannan kashi kuma ya ce musamman za su ɗauka matakin nan inda babban zuzun alkalin alkali na ƙasar nijar zai ɗaukaka ƙara ba alkalin alkali na faransa a ga wadda za a ɗoka hanya ta farkin wadda za a yi wannan abin ai shari'a bisa wannan abubuwan. A ƙarshen wannan zama ƙungiyoyin sun ɗauki alƙawalin gabatarwa shugaba Muhammad Bazum takardun shawarwarin da suke ganin idan aka yi amfani da su za su taimaka a shawo kan matsalolin da Nijar ke fuskanta. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida Sulaiman Mana Barma da wannan rahoton. To yanzu kuma za mu leƙa ƙasar Kamaru inda ake yin wasannin ƙwallon ƙafa na cin kofin Afirka. Mazauna yankin arewacin ƙasar musamman garin Garuwa inda ake wasannin sun bayyana irin tasirin da wasannin ke yi a yankin ta fannin cuɗanya da haɓakar kasuwanci da dai sauransu. Wakilin muryar Amurka Muhammadu Rabu Odamba ya aiko mana da wannan rahoton daga ƙasar Kamaru. Gasar ƙwallon ƙafan da aka shirya a ƙasar Kamaru bayan shekaru hamsin da biyu ya zamanto tankar wani abin alfahari ne da kuma amfani a gwajin mazauna yankin arewacin kasar musamman idan aka dubi yadda wannan abin ya jawo cuɗanya tsakanin mazauna wannan yankin da sauran yankunan haka zalika tsakaninsu da baƙi da suka zo daga ƙasashen waje samar da hanyoyi ya bai ma manoma da wasu 'yan kasuwa damar gudanar da kayan masarufinsu ba tare da wahala ko kuma lalacewa ba wannan damar ya farfadar da tattalin arzikin 'yan kasuwan ga ra'ayin alhaji ahmadu mai kilishi muna godiya ga allah da allah ka muna balo a cikin afirka cikin kamarun alhamdulillah to bayan haka kuma mutane da yawa ne cikin gambira suna murna suna ihu da zuwan balon garin ƙasa kamaru eh, alhamdulillah kuma a tibetai na tafiya a wannan zuwan baki wannan ƙasa kamarun to turu dai a kai da kawo da aka tsakanin garwa gamdare masu tafiya da masu dawowa kuma suna biya suna ciniki a wannan wasa alhamdulillah an gode ma Allah da wannan wasa da Allah kamun Allah sa kuma a sake maimaita ta muna da rayuwa. 'Yan kasuwan sanji masu hada-hada a fannin sadarwa su ma ba a bar su a baya ba. Masu sayar da tutoci, rigunan kasashe masu halartar gasar na ganin cewa sun tsere kowa tintinkau. Ga dai ra'ayin Muhammadu Awal ɗaya daga cikin 'yan kasuwa. Mun ji daɗi sosai. To a kuma amfanan da ya yi mana a nan birnin Garwa zuwa da suka zo ya amfani mu sosai. Bare sai sai da kayan da muka dinga sassayarwa irin su t-shirt na ball. Ka kama wannan t-shirt da yake. Mu da muka sayarwa ma ba mu samu mun saka jiya ba. Domacin ya kare ai ta sassaya kawai ko ta ina ana ta nema to haka kara farashin muke ta ana saya duk yanda muka ce in dai na najeriya ne za a saya kawai a gaskiya mun ji daɗi ya ba mu kuma kuɗi ya taimake mu sosai irin amfani zai iya kawo muku akan tattalin ku musamman ma a fannin kasuwanci da kake eh tattalin da zai iya kawo mana yanzu kowa ya ci gaba an samu an ci gaba to kamar yanzu a yanda muke yanzu hakko mandi muka dinga kawowa ana kawo mana mayo shotuka ana ta kakkawa kawai kamar irin na najeriya sai ne kawai ake ta yi to mu ma haka kowa zai ci gaba mutane da yawa sun ji daɗi yanzu kowa wanda ba kasuwancin yake ba ma ya shiga domacin zai samu ya samu wani abu shi ma kaga wannan ci gaba ne yayi sosai ba hilafa manazartan abin da kaje kaso na ganin cewa wannan gasar ƙwallon ƙafan nahiyar afirka zai zamanto silar farfadowar tattalin arzikin manoma da kuma 'yan kasuwan wannan yanki muhammadu rabiu ɗanba voa hausa daga nan garwa arewacin ƙasar kamaru to a gaida muhammadu rabu'u Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Bayan haka a ko da yaushe za a iya sauraron mu ta mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A makon da ya gabata shirin a dawo lafiya ya faro wata tattaunawa da Isa Ali, shugaban wata kungiya mai zaman kanta a birnin Accra ta mai fafutukan kiyaye hatsara. game da alƙalluma masu daga hankali ta mutanen Ghana da suka mutu ta hanyar hatsarin ababen hawa waɗanda hukumomi suka fitar. A wancan makon Isa Ali ya kai inda yake cewa aikin kiyaye hatsarin ababen hawa ba nan hukuma kaɗai ba ne, kowa ma na iya ba da gudunmuwa yana mai cewa. Yau jama'a na amfani da social media. Kafafen sada zumunta. zumunta sai mu ce jiya ce na da wani gaskiya wani direba da yake overtaking shi ne wannan direba ya fita hannun shi ya shiga wani hanya daban to da allah bai sa ya yi rabo ba to sai wani direba kuma na kokari ya su mu kawo kiyayewa saboda kiran da mun kai da jama'a ne irin rayukan da an kai rashin su shekaran da ya wuce ba mu so mu samu wannan matsala kuma cikin sabon shekarar da muka shi ganga saboda shi muna kira hankulan jama'a da gwamnati da kowa da jama'a da waɗanda kuma ke amfani da tituna su yi hankali sosai yadda za a yi mu samu ci gaba kuma a samu dai ba mu iya mu ce wai ba a samu hasarin mota mun san kamata an samu hasari amma a yi kokarin iya su a kiyaye kuma jama'an da ke mutuwa kuma adadin kuma ta zo kasa To ka bato irin nasarori da aka yi da ci gaban da aka samu a bara. Menene kuma kalubale ko kuma matsaloli kuma da aka samu a cikin wannan lokacin? Gaskiya matsalolin da muka samu da dama eh, saboda kamar yadda muke kira hankulan jama'a akwai wasu akwai wasu hanyoyin mota da gaskiya har yanzu dai gwamnati ne ta alkawali kamar za ta yi kokari ya so ta bude wannan hanya double road kenan ya so a samu motoci biyu na wuce wannan biyu kuma na komowa saboda kaga muna da wasu manya hanyoyi shine kamar mutum zai tafiya from accra zuwa kumashi gaskiya wannan hanya akwai eh, motoci na amfani da wannan hanya sosai gane wannan ya sa muna samun matsaloli sai daga kamar wasu saboda hanyar ya yi eh, daya ne hanyar daya ne saboda shi waɗanda kuma wasu kuma na sauri sai daga suna overtaking to cikin wannan overtaking sai daga ga kama ya samu haduwa da motar da kuma ke zuwa wannan mun samu matsala wurin sa'annan kuma matsala kan batun duhu kuma wannan kuma na cikin matsalolin da muke samu kai sa'annan kuma wato ɗauke wuta kenan akan hanya eh, street light ke na batun street light nake yi kamar haka ne halwa yau akwai wurare da yawa manya-manyan hanyoyin da gaskiya ba street light wannan ya kawo mana matsala sosai amma to ba mu iya mu saboda waɗannan ababai eh, mu ma za mu shiru mu ma kungiyoyin da ke zaman kanmu mu ma muna kokari muna falkar da gwamnati ya so gwamnati ta yi kokari ta nemi taimako ya so a duba yadda za a yi wannan hanyoyin a iya a buɗe su hanyar sun kai girma sai mu samu motoci biyu na wucewa wurin kuma a samu wutan lantarki kuma a samu yadda za a doki ma'aikata da dama in an samu ma'aikata da dama shi ne yan sanda to ba wani nisa ba kowane ganshin ne ka gane wani dai nisa kada sai ka samu yan sanda wannan kuma ya sa surutu zukatan direbobi kenan ya bar suna tuki su yi hankali. Yawa, ka taɓo batun ƙungiyoyi masu zaman kansu. A baya mun san kukan samu matsala na rashin a taimakon gwamnati ku aiwatar da ayyukan ku na wayar da mutane da ma hukumomi ko kuma ma'aikata a shin a wannan shekara kana ganin akwai canji da za ku samu na ganin cewa kuna samun taimako daga hukuma daga amsar wannan tambaya ce kuma za mu tashi a mako mai zuwa idan allah ya kai mu yanzu a madadin shi isa ali shugaban kungiyar var da mai fafutukan kiyaye hatsira a birnin accra da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka musamman hailu haini da ya daidaita mana sautin shirin baba ya ko makerin ne daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya madalla yanzu kuma sai labarai a takaice. yau juma'a fadar shugaban amurka ta white house ta tuntubi kasar ukraine da ta yin taimaka wasu hukumomin gwamnati da suka fuskanci harin kutse ta yanar gizo cikin dare wani mai magana da yawon kwamitin tsaro na fadar white house nsc ya faɗa murya amurka cewa an yi shugaban amurka joe biden bayani game da harin wanda ya haddasa rufe shafukan yanar gizon gwamnatin ukraine da yawan ya kai sha biyar kakakin ya ce hukumar nsc ta yi ta yin duk wani tallafi da za ta iya bayarwa yayin da ake ci gaba da tantance illa harin ma'aikatar harkokin wajen amurka ta sanar jiya juma'a cewa manzon musamman na amurka a nahiyar afirka zai kai ziyara kasashen saudiya da sudan da habasha amma mako mai zuwa a daidai lokacin da ake fama da tashe-tashen hankula a kasashen afirkan biyu david setterfield da mataimakiyar sakataren harkokin wajen amurka molly peel za su tafi zuwa riyar da khartoum da addis ababa daga ranar sha bakwai zuwa ashirin ga watan janairu gabanin bude gasar olympic ta lokacin hunturu a kasar china a watan fabrairu mai zuwa hukumomi na kokarin dakile barkewar samfurin omicron na cutar coronavirus mai saurin yaduwa a wani birni na kudancin ƙasar jami'ai a juhai sun dakatar da zirga-zirgar motocin bas a birnin bayan da aka samu waɗanda suka kamu mutum bakwai da nau'in cutar mai saurin yaduwa kuma sun shawarci mazauna birnin da su zauna a gida gwajin makami mai linzami na baya-bayan nan da ƙasar koriya ta arewa ta yi ya hada da wasu makamai masu linzami biyu da ta harba su daga layin dogon ƙasar kamar yadda kafafen yada labaran ƙasar koriya ta arewa suka ba da rahoto amma ba ta ba da cikakkun bayanai game da abin da ta riga ta kaddamar na uku a wannan shekara ba. Hotunan kamfanin dillancin labarai na KCNN ya nuna wasu makamai masu linzami biyu masu nau'in kore wulik da ke fitowa daga wani dandalin harbawa na layin dogo a wani yanki mai tsaunuka da ke cike da hayaki. Tumar sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima da daddare za mu sake kawo muku wani sabon shirin. yanzu a madadin muhammad baballa hafiz da ya taya na gabatar da shirin da hailu haili wanda ya haɗa shirin ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya